Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asibahin yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam me kanin labaran namu na yau suke cewa To Aisha shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner ta yin damar ci gaba da aiki a Rasha bayan tawayen da suka yi wa shugabannin sojan kasar. A gefe guda kuma an kori wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine bayan da ya bayyana matsalolin da dakarunsa ke fuskanta. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar china Yi a kasar indonesia to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa majalisar tarayyar najeriya ta ɗau matakin farko na samarwa al'ummar ƙasar sauƙin cire tallafin man fetur. gwamnati kowace irin gwamnati ce tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arzikin to za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan koyaya al'ummar da ke fama da matsalar 'yan bindiga suke kallon kalaman babban hafsan hafsojin rundunar sojin najeriya da ya ce babu batun sulhu da 'yan bindiga tun da aka fara maganan sasanci da shi tsohon gwamnan jihar zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkansu sun ji cewa za a bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya sannan muna tafa da shirin manuniya na isa lawal ikra Amma da farko Maryam za ta fara da karanto mana kashin labaran na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner ta yin damar ci gaba da aiki a Rasha bayan tawayen da suka yi. Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis. Putin wanda jaridar Commercant ta rasha ta yi hira da shi ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da ya yi. A wata ganawa da kusan mayaka fiye da talatin da shugaban kungiyar su Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata. Amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin rasha bore wanda aka dakatar. Sai dai tayin ya zo da sharaɗi. dole ne mayakan su kasance a ƙarƙashin ikon kwamandansu na yanzu wanda jaridar ta bayyana sunansa a matsayin gray hair putin ya kuma ce ya rage ga gwamnatin rasha da majalisar dokokin kasar su fito da dokar da za ta ba da damar kafa rundunonin soja masu zaman kansu a gefe guda kuma an sauke wani janar ɗan rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin ukraine daga mukaminsa. sa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan kasar tun bayan tawayen da dakarun yevgeny prigozhin suka yi manjo janar ivan popov kwamandan runduna ta 58 a yankin zaporijiya wanda ke da mahimmanci da ukraine ke kokarin kwatowa ya faɗa a wani saƙon sauti da aka turawa dakaransa a daren laraba cewa an sauke shi daga mukaminsa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan kasar wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin rasha da ke ukraine popov ya ce shugabannin sojan ba su ji daɗin maganganun da ya yi ba game da ƙalubalen da dakaransa ke fuskanta musamman akan karancin na'urorin da ke gano makaman atileri na dakarun ukraine lamarin da ya janyo hasarar rayukan sojojin rasha da dama Ga dukkan alama manyan hafsoshin suna ganina a matsayin wata barazana kuma cikin gaggawa suka ba da umarnin a kore ni. Matakin da ministan tsaro ya sanya wa hannu cikin kwanaki wato cikin kwana ɗaya kacal a cewar Popov. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine ba su iya samun galaba a akan dakaranmu ba, amma babban mu shine ya kunna mana wuta ta baya, ya kawo mana koma baya a wannan mawuyacin lokacin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba Maryam za ta karanto sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko wanda ke cewa majalisar tarayyar najeriya ta wa shugaba bola ahmed tinubu rabawa 'yan kasar kuɗi naira biliyan 500 domin samun sauƙin raɗaɗin tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur sannan kuma ya ciyo bashin dalar amurka miliyan 800 daga bankin duniya don wadata kasar da abubuwan more rayuwa ga abin da ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana Wannan amincewa da majalisar dokoki ta yi ya biyo bayan wasikar da shugaba Bola Tinubu ya aika masa ne inda ya ce bukatar ta zama dole domin a yi gaggawan kawo wa 'yan ƙasa ɗauki don rage raɗaɗin da tallafin man fetur. Don haka majalisa ta ba da umarnin ciro naira biliyan ɗari biyar daga ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan ɗari takwas da goma sha tara da rabi wanda majalisar da ta shuɗe ta zartar a watan Disamba na shekarar bara. Sanata Dike state plan ya yi ƙarin haske kan amincewar majalisar. Shi shugaban kasa ya kawo supplementary budget. Niyansa that wannan supplementary budget gara a nufe wurare da zai rage wahala mayan Najeriya da aka samu ta dalilin cirewan tallafi mai da gwamnati take yi. kuma na ga yana da zuciya ya shiga cikin wannan da sauri-sauri na san mai yiwa bayan da mu muka approving supplementary budget din na san zai je ya fitar da abubuwan da zai taba rayuwan yan najeriya a lokaci kamar irin wannan ganin cewa baya ga izinin kashe naira biliyan 500 da aka amincewa shugaba tinubu majalisa ta sake amince masa ciwo bashin dalar amurka miliyan 800 sai na tambayi sanata rufa'i hanga daga jihar kano ta tsakiya hujjar daukan wannan matakin duk gwamnati sa cin bashi kuma cin bashi mai ma'ana za mu masa approving ya ci bashi saboda mun san za aikin da shi kuma mun san halin da ya zo samu gwamnatin ba ko kwabo to in dai bashi ya ci bashin bashi muka san zai aikin to ai mun yi wa kasan mugunta za a zo ba abin da za a yi wa gwamnatin eh, jama'a aiki da su kuma mun san yin aikin ne kuma mu masu bin aikin ne in ba aikin bin za mu sani kuma shi ma ya san haka tunda mu da su karta san kar ne tare muka yi majalisa da shi a shekara talatin da ta wuce eh, shi shugaban kasar da kuma wasu daga cikinsu saboda haka mu mun san ma'aikaci ne mu kuma mun san daga gaske yake da aikin kuma mun san ya zo ya samu ba ko kabo an taba shi an cinye kudin an sace Ga kwararre a fannin tattalin arziki, Ahmad Yusuf ya ce majalisa ta yi daidai da ta ba shugaba Bola Tinubu damar ciwo bashi. yibi ake samu tsakanin kuɗin shiga da biyan bukatun jama'a. yawanci za ki ga mutane na bukata a biya musu bukatunsu da gaggawa kuma arzikin da gwamnati take da kamar gulbi ne yana kwararowa ne to kafin ya zo mutane su suna son a biya musu bukatunsu yanzu yanzu shi ya yasa kowane lokaci gwamnati in ta biya ba shi ta biya bukata sai ta karkata akalar wannan gulbin ya ci gaba da rufe wannan rijiya shi yasa kowane lokaci gwamnati kowace irin gwamnati ce tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasai shugaba tinubu ya ce za a ba 'yan najeriya miliyan goma sha biyu kuɗi naira dubu takwas takwas takwas duk wata har na tsawon watanni shida sannan za a raba takin zamani kyauta ga talakawa da ƙananan manoma su kuma manyan manoma za su samu rangwame a wani mataki na gaggawa domin dakile illar janye tallafin man fetur madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoto shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maryam da kashin labaran na biyu Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da ake yi a birnin Jakarta. burinsa shine a buɗe ƙofar kyautata hulɗa don fayyace muradan amurka a kan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage haɗarin rashin fahimta a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller wannan shine abin da duniya ke fatan gani da amurka da china in ji a cikin wata sanarwa ana kuma sa ran ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov zai halarci tattaunawar taron kungiyar ta asiyan Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jere a wannan makon da nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta ɗauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancinsu. su. Matan sun ce matakin zai tilasta wa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci. Kiran da masu zanga-zangar suka yi ga shugaban Taliban Hibatullah kunza da kenan. Wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata. umarnin da kunza da ya bayar na rufe dukkan masana'antun gyaran gashi na mata a cikin wata guda shine na baya-baya a jerin matakan nuna wariya da daularsa ta islama ta bada abin da ya sa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka ba afghanistan lakabin gwamnati mai nuna wariyar jinsi labaran duniya kenan maryam Dauda ta karanto mana daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai sauran rahotonmu na gaba. Yayin da wasu 'yan Najeriya suka fito suka bayyana bukatar sabon gwamnatin Tinubu ta nemi yin sulhu da 'yan bindiga, babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Manjo Janar Taurid Abiodun Lagbaja ya shaida cewa har idan za a yi haka to ya zama wajibi a waiwayi mutanen da 'yan bindigan suka zalunta. Ga Hassan mai Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. The criminal elements have proven to be incorrigible, and so the issue of amnesty has created avenue for them to regroup and reorganize to launch attack on a defenseless citizen. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Taurid Abiodun Labaja ke bayanin cewar 'yan bindiga daɗi na da wani kalar munafurci da ke caccanzawa tamkar hawainiya ta yadda batun yin sasanci ko ahuwa ke ba su damar ƙara tattaruwa a wuri guda su kara kimtsawa sannan su ci gaba da kara kaddamar da afkawa mutanen da ba san hawa ba balle sauka inda yake cewar ya umarci babban hafsa mai kula da kaddamar da hare-hare da ya duba ta yadda za a tunkari wannan kalubalen tsaro a jihar zamfara. And I know that uh, whatever happens in Zamfara has a, uh, a telling effect on uh, contiguous states, especially Kaduna, Niger, Kebbi, Katsina state. Na san duk wani abin da ya taba zamfara to jihohin Kaduna, Niger, Kebbi da Katsina sai sun ɗanɗana kudir su. Don haka za haɗa farmakin bai ɗaya tsakanin dakarun runduna ta ɗaya da ke Kaduna da mayakan runduna ta takwas da ke Sokoto. Ta yadda in an afkawa 'yan bindigar daga kudu ba za su samu sukunin guduwa zuwa arewa ba ko in an afka musu daga arewan ba za su iya guduwa bangaren kudu ba. General torit Labaja ya ce abubuwa da dama ne suka haddasa matsalar tsaro a jihar Zamfara. We uh, Da farko dai ga rigingimun makiyaya da manoma faɗan kabilanci da sannan hankali ke samun gindin zama a jihar batun tattalin arziki da ke da alaka da haƙar ma'adinai da kuma dukkanin ɓangarorin ke ɗauke da makamai sannan ga yanayin jihar zamfara abu ne mai wuyar sha'ani musamman wurin kan iyakokinta da jihar kaduna ɓangaren birnin gwari a saboda haka rundunar sojin najeriya na nan na tsara yadda za ta yi wa matsalar kwab ɗaya ta hanyar kaddamar da babban farmakin bai daya a lokaci guda inda babban hafsan sojan najeriya ya kara nuna gazawar wancan batu na yin sasanci ko kuma afuwa ga 'yan bindiga daɗi to ko mai azzan farawan ke cewa ibrahim ahmed janyau jagora ne na wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar zamfara tun da aka fara maganan sasanci da shi tsohon gwamnan jihar zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkansu sun ji cewa za a bullo bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya gwamnatin abdulaziz yari ya yi sasanci da barayi gwamnatin bello matawalle ya yi sasanci da waɗannan 'yan ta'adda shin me ya haifa a jihar zamfara babban birnin jiha ta gusau ana zuwa a kashe mutane a tafi da su gwamnoninmu na arewacin mu na maso yamma daga da su kuskura su ce mana wai za a yi sasanci da mutanen da ba su da wata manufa sai dai kashe al'umma ba ma goyon wannan magana kuma muna kan baka muna supporting din sojoji da kuma harsun harsoshi gwamnati ta fito ta yaƙe su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan mai na kai na. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke me yasa ba a taba bin su to ai bata fara kamalu da yi ba ai yanzu rabi rabi ta rike ai yanzu dai mun ga da yi ba amma yanzu kowa na ji a kasan nan masana tsara tsarin tsayi da tsaro da malaman addini kenan ke tabbatar da cewa har yanzu fa maganar matsalar tsaro da targaɗan turgudewar tattalin arziki da sauran rina a kaba game da kiɗa kiɗen ta dare a masa da tawan Najeriya kowa kururuwar kumburin kwashe kafar juna ce ke ƙara ƙiba. ajiya Madina ta ta sani ina pdp ina kuma dan shugaban kasa obasanjo na yaƙi aƙidansa har kotu muka kai shi shi kuwa shugaban jam'iyyar apc a nigeria da aka ce ana yunkurin tugewa cewa yake babu wani mahaluki da ya sai jefa mishi fargaba duk abin da ya same na amince kuma za a yi rigima da ni a cikin shugaban jam'iyyar apc ba in allah so yarda ba wani mahaluki da zai canza wannan lokacin tafiya da yi zan ta yi waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu mu wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk ranar Juma'a da asusuba. shiri na ɗari da shida cikin jerin shashiren manuniyan da ke kwaɗayin ganin al'umma sun samu ci gaba. Mai yiwa ci gaban kuma amma na makure matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa masana samar da sassaƙen da zai magance matsalar da ta riga ta zama wa ƙasar guba. Manjo Hayashin mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke ganin wajibi gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen sulhu da 'yan bindiga ko da ko sun ce sun tuba. Ina goyon bayan a ce a yi sulhu da mutanen nan amma amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin a yi sulhu na ɗaya shine 'yan bindigan nan sun daɗe suna ɓanna sun ta gayyara wa'yansu sun kashe wa'yansu sun ƙona dukiyan wa'yansu ana cewa a sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'yansu 'yan kuɗaɗe a basu a ce su je su riƙe kansu to magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da 'yan uwansu a basu diyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar salwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya 'yan uwansu wannan diya gwamnati ta shirya kai kana so yanzu ka ce sulhun dole sai ya dubi duka bangarori a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je banna tun da ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis wasu na ganin ko ba a yi wannan tsananin tsauri na tsarin kowane bangare a duba ba ya kamata 'yan bindigan nan a zauna a lallashe su saboda sun gagari na ka yadda sun gagari jami'an tsaro ni ban yadda sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin karin su ne akan irin irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin su ba babbaka domin yau dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke ba za su shiga su fafi mutanen da inda suke ba daga minti talatin in suka bar inda suka bannan suka tafi an san hanyar da suka bi za a iya tarar da su a ce ai gashi sun tsaya za su sha mai ko kuma sun kai zangon da dama nan ne suke fakewa me yasa ba a taba bin su game da maganar cinikin ciwo bashi a Najeriya kuwa masana tattalin arzikin su Alhaji Shaibu Idris Mikati ne ke gaya wa duniya cewa ba cin bashi ne matsala ba amma dai yadda Najeriya ke take ciwo bashi ba zai haifa mata ɗa mai ido ba. Bashi hanji ne yana cikin mu. Ƙasashen duniya baki ɗaya ƙasar Amurka ne, ƙasar Birtaniya ne, ƙasar Jamus ce kowace ƙasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi. Kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja daraja ne wani mukami ne don wani zai nemi bashin ya rasa to amma a ƙasar najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama wa'innan ababe da ake ba lalai ba ne su tara kuɗin da za a iya biyan bashin saboda haka kuɗin najeriya da take karɓa na shiga su ne ake amfani da su a biya bashi to a ƙa'ida bai kamata a ce ƙasa ta ciwo bashi a ce duka kuɗin kudaden da take karba na shiga a ce kashi 95-96 bisa ɗari na kudin ana karban su ne don a biya bashi wannan ba karamin tashin hankali ba ne shi kuwa fitaccen malamin addinin musulunci nan dabta ahmad abakar mahmud gummi cewa yake tsohuwar gwamnatin shugaban kasa buhari ta bar 'yan najeriya cikin ukuba wallahi gwamnatin da ta wuce ta yi mana bala'i a cikin kasan nan an ce a yi tsarin dokan ƙasa yadda yake in an rantsar da shugaban ƙasa to an san babu wani a shari'a duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya ƙara taɓarɓarewa in arzikin ƙasa ne ya ƙara taɓarɓarewa in tsarin zaɓe ya ƙara taɓarɓarewa in shari'a ne ta taɓarɓare ba wani dai abu gashi alheri a ce dalla. yanzu gashi eh, gwamnati ta zo tana so ta aiki amma cewa za a iya ce mata sauka ko saboda shari'a shine yake hana ta aiki malam kana da ra'ayi kenan cewa kawai ya kamata kafin kafin a rantsar duk wata shari'a imana eh, imana eh, ba haka ya kamata ba a fi sabilillahi wani irin hauka ne wannan ai gaskiya ita ba ta da wuyan tabbatarwa ƙarya ce take buƙatar lokaci ta don ta tabbata kwanakin nan da aka bayar daga yin zaɓe kafin a rantsar ya isa a yanke duka doka a san mai gaskiya ya isa balle ya zo shekarun kwamfuta ka gamsu da kamun ludayin waro nan gwamnatin to ai bata fara kama yi ba ai zo rabi rabi ta rike ta zo ta samu tikakken bashi a kanta eh ai kamar wani magana cire tsaffin jami'an gwamnati irin su gwamnan babban banki shugaban wannan dole ne a yi shi in ba yi ba ai ya ruguje dole a yi shi kuma kowace gwamnati zo za ta yi shi har yanzu dai ba mu ga kamalu da yi ba sai sai an yi ministoci an zauna an fito da abubuwan da za a yi sannan za mu ga kamalu da amma yanzu kowane dan Najeriya yana ji kowa na ji a kasan nan da alamu dai har yanzu akwai ta tabur zarbar rakar juna tsakanin bangarori a masar jan tare na jan da ake ganin za a iya barin wasu yan majalisar da zaman ta takaba domin kowa daya daga cikin yan masar jan tare Najeriya na jam'iyyar dawa sanata ahmad ali wadadan jihar nasarawa ya ce marasa rinjayen masar dattawan najeriya fa ba za su rungumo rigima a masar ba amma fa ba kuma za su bari a raina musu wayo ba jam'iyyata ta kasance cikin jam'iyyu marasa rinjaye kuma rashin rinjaye a majalisa ba dalili ba na komai da aka kawo daga masu rinjaye ka yaƙe ta kuma ba dalili ba ne na komai da aka kawo ka yarda da in za ka yaƙi abun ka yaƙi abun da hujja cewa eh abun nan ina yaƙanta don ta saba wa tsarin mulkin ƙasa ta saba wa ingancin ɗan adam ta saba wa mutanen da su da dalilin su ne muka zo nan muke wakilta shi shikenan in kuma aka kawo mai kyau duka mu runguma mu tafi yanzu dukkanmu a majalisa mun ɗauki niyya da ƙudirin duk taimako da za mu yi wa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu don ya yi nasara za mu yi masa nasara na ingantar da rayuwan 'yan najeriya da ita najeriya kanta amma duk abin da ya saba wa wannan babu ba za mu yi ba hajiya madina ta sani ina pdp ina kuma ɗan shugaban ƙasa obasanjo na yaki yaƙi aƙidansa har kotu muka kai shi game da yunkurin ce shugaban jam'iyyar apc a tare jihar kan kujerar shi shugaban jam'iyyar sanata adamu ne ya ce dudumar dundun durkusar da shi yunkurin wasu mutane ne da ba da su aka ci kasuwa ba amma sun zaƙe suna so sai sun ga da su za a raba riba batun adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu an noma an girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu abdullahi adamu shine mai laifi duk abin da ya same ne na amince ko ba za a yi rigima da ni a tafi shugabancin bbc ba in allah su yarda ina abin da faruwa pdp a ja nan a ja can za a je za a je ba za a da bala mu ba allah ya bani wannan matsayi allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da canza wannan ba abin da tsaya na faɗa kan a'a kana ne a so da tafiya a bai so da tafiya ya fito ga duniya ina son tafiya ne lokacin tafiya da yi tsantari mai ne rage mun zo an ce baka ji daɗi ba daɗin ne saboda haka zaka koma pdp a uzbillahi da Allah ke istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari wannan kalamin yake cewa an ce ni Abdullahi da mu kai wallahi san ce ma Allah ya isa dole faɗa wannan magana ya miki ko faɗi a wani kaji Allah ya isa kuma dama kyan faɗa kage to kure ƙaryan ku mu muka yi kagen ƙaryan ku a bakin ka je yanzu jam'iyyar APC a haɗe take a bakin yana ji a jam'iyyar APC a haɗe take yanzu insha Allah batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kullum kwanan duniya fa kwanakin mulkin su ake ci gaba da ɗiba. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suke ta ruba. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk juma'a ta kawo mana tsaraba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kone mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To an gaida na Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba nasihar Juma'a. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi tsarin koyarwansa kuma kuma tsarin da ya zo ya gina duk wani musulmi lafiya zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi muhammadu nan yana yin abin da allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abin da allah ya ce ya bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmi ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudi kuma ba yahudi nan ba musulmi ba ne wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya kuma ba yahudi nan ba musulma ba ce saraka duk yayi mu'amala da musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya sai ko tsari ne na yaƙi na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je afka ma wanda ba musulmi ba su ji ba su gani ba ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka saboda haka mu zaman lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan na kira da su wa'anda ba musulmi ba na nan najeriya musamman najeriya yadda nake rayuwa shine kasa ta ta gado ina kira da mu musulmai da kuma shauran wa'anda ba musulmai ba don Allah mu zauna lafiya domin da za mu tuna kakanin kakaninmu da kakaninmu da iyayenmu mun zo mun same su suna tare kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda ba musulmai ba zaman lafiya saboda haka mu addinin musulunci yana koyar da mu zaman lafiya kuma muna kira da su yan uwanmu kiristoci wanda muke tare da su don Allah su ma su yi kokari a bangaren su a samu zaman lafiya wannan shine koyarwar mu misali Allah madaukakin sarki yi ko da yaushe yana ga yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbil li hukmi rabbika asbil li hukmi rabbika ya hakuri da hukuncin ubangiji ga ba ba lalle bane kai musulmi ka samu yadda kake so dole kai hakuri da abinda Allah ubangiji ya hore ma kai ma wanda ba musulmi ba kai hakuri a zauna lafiya duk yadda kake so ba za ka samu a kasan ba kasan nan ta mu ce na kiristoci ne na musulmai ne suna kuma haɗa kan mu zauna lafiya ta wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah To ka mun madalla kafin mu karkare shirin na buga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner ta yin damar ci gaba da aiki a Rasha bayan tawayen da suka yi. Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis. Putin wanda jaridar Kommersant ta Rasha ta yi hira da shi ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da ya yi a wata ganawa da kusan mayaka fiye da talatin da shugaban kungiyar su Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata. Amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin Rasha bore wanda aka dakatar. a gefe guda kuma an sauke wani janar ɗan rasha da ke kula da dakaran da ke fafatawa a kudancin ukraine daga mukamansa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun yevgeny prigozhin suka yi manjo janar ivan popov kwamandan runduna ta 58 a yankin zaporijiya wanda ke da mahimmanci da ukraine ke kokarin kwatowa ya faɗa a wani saƙon sauti da aka turawa dakaransa a daren laraba cewa an sauke shi daga mukaminsa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin rasha da ke ukraine to masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau juma'a sai kuma zuwa can an jima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da cadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai injiniya mu jimmy cook ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.